duk lokacin da mutum duk wanda kaga yana ba ma sahabi ba jama'a mutumin kirki kadai fiyo mutumin kirki wanda bai da alaka da ganin manzon Allah ko rayuwa da manzon Allah ko taimakon manzon Allah a rayuwa yake a irin rayuwar mutum yanzu mutumin kirki ne kuma ka zage shi ka ci mutuncin shi ba ka gamawa lafiya bare sabon manzon Allah ba ka gama lafiya mutanen kirki ka tasa su gaba da cin mutunci wallahi ba za ka gama lafiya bare sabon manzon Allah to kaga in ana maganar mutanen kirki su za a fara kawo kuma ai akwai wa'inda sun gwada sun ji ba daɗi sun gwada sun ji ba daɗi kuma Allah ba zai gushe ba yana maimaita sunnarsa akan mutanen banza to shi yasa zamu ji da Allah ya kawo jawabi sai ka je ce sunnatullahi allati qad khalat min qabl zaka ji Allah ya ce sunnarsa ce wacce ta gabata a tuntuni a wasu wani aya zaka ji ya ce walan tajida li sunnatillahi mai tabdila Allah ba zai canza sunnarsa ba saboda kai Allah ba zai canza sunnarsa ba bari ba ku misali guda da rikin na maka cewa duk wanda ya taba sahabi ko Allah ya jira karshen ba zai yi kyau in Allah ya ga dama zai turo dan uwansa mutumin banza ko azzalimi ko ashirari irinsa ya yi maganinsa, ba dole sai Allah ya ɗauko mutanen kirki sun yi maganinsa. ba so idan muka duba kissar sayyidina usman radiyallahu anhu lokacin da sayyidina usman ya zama khalifa ya tara makiya da yawa a daidai lokaci har sai da kiyayya ta kai ga sun kai ƙarshen mulkinsa bayan sun kai ƙarshen mulkinsa haɗi da kisa har sai da suka kashe shi har lahira wani abin da zai baka mamaki akwai wani mutum ina ga imam wannan littafin alfitatu bayna sahaba Sheikh Muhammad Hassan ya kawo wannan kissa a cikin littafinsa yace ɗaya daga cikin magabata ya zo cewa yana kewaye ɗakin Ka'aba sai ga wani mutum hannunsa ta bushe kamar yadda itace ke bushewa yana yana yana tsawafi fira cewa Allah Allah ka gafarta min amma na san ba za ka gafarta mu ba Allah ka gafarta mu amma na san ba za ka gafarta min ba to wannan magana sai ɗure masa kai kuma ga yanayin yadda yake ciki sai ci ba Allah wace irin magana kake haka me ya faru kake cewa Allah ga ka a ɗakin Allah kuma kana cewa Allah gafarta mun kuma kana cewa na san ba za ka gafarta mun ba sai ce na wani babban laifi ne sai ce laifin me kai sai ce lokacin da aka kashe sahabin manzo Allah Usman radiyallahu anhu ina daga cikin makiyansa na keke ya ce kafin a kashe shi sai da na yi alwashin cewa duran da na samu dama a kan na usman sai na mare shi saboda tsananin kiyayya ya ce sai ban samu dama ba tunda yana matsayin khalifin musulmi sai bayan ya rasu mutane na irin shiga cikin inda gawarsa suke suna yi masa wa ban kwana ya ce nima sai na bi ayaransu sai na shiga ji na samu daidai kan setin gawansa na samu kumatin sai na zabga masa mari bayan na zabga masa mari kawai sai hannuna ta bushe ta zama kamar itace haka a nan take shi ne ya zo yana dawafe yana cewa ya Allah ka gafata min na san ba za ka gafarta min ba yanzu ka duba a mace ma gawar Usman ta za shi bala'i gawarsa to kaga ashe ba ma ka taba mutum yana hatta ma taba mutuncinsa wayan ya mutu yana iya zama bala'i a gare ka to wanda yake da mentality irin ta datti ta zuciya makamancin wannan tunaninsa zai iya taba mutanen kirki irin sahabbai ya kwana lafiya sai dai Allah ya baka lokaci ka jira amma Allah ba zai baka zo na lafiya ba to shi yasa a wannan mataki ya zama aya ya zama darasi ga dukkan wa'inda suke cin mutuncin wa sahabbai a zamanin imamu abu hanifa mai a'immatul arba ya kawo wannan kissa a cikin littafinsa mai suna alaimmatul arba a cikin karkashin kissan imamu abu hanifa nake ganin ban manta ba akwai wani bakin dan shi'a da ya kai makura wajen kin na abakar da umar saboda kin na abubakar da umar sai siyo jakuna guda biyu ya sama ɗaya abubakar ya sama ɗaya umar Ya ce wata rana shi ba ma abu hanifa ya san an yi haka sai kyale shi shi allah ai ba zalimin kowa ba ne, kuma ba a wasa da allah to wata rana ana zaune ana zaune kuwa sai ya ji labarin cewa fa gafa gafa ɗaya daga cikin jakunan da ya siyo ta harbe shi ya mutu sai ma abu Nifa ya ce ku je ku duba wacce ta harbe shi na san wanda ya sa suna umar ita ta harbe shi <laughs> Allah ya aka je aka bincika wanda ya sa suna umar ita ta harbe shi ya mutu har lahira to ya tsira dure jama'a Allah bai kyala zalunci shi Allah ba ruwan shi shi yasa a wancan hadisin annabi yayi gaskiya da yace man adali waliyan faqad azantuhu bil haqq to kaga anan yana ƙara tabbatar maka da cewa lalle lalle idan kana cin ƙasa ka kiyaye tawa da shuri wannan shine abin da nake so kwanan nan ai kun ga hirar da aka yi da shi wannan jagoran nasa na jahili na Najeriya ai kun ji abin da ya faɗa da yake cewa mu ba wai muna ba za mu ce mun ji daɗi ɗari bisa ɗarin abin da aka musu na kisa ba saboda wasu daga cikinsu mafi yawa jahilai ne mafi yawa an ribaci tunaninsu ne da ka ba mai farin ciki da haka ba ta ma shi kan abin da ya same shi mai farin ciki da shi mai farin ciki da shi da haka yana gaya ma gwamnatin buhari cewa ta zo ta karasa ayyukan da ta fara ko a gaba da ba da wannan tattauna shi da bbc to me wai ba kashe shi take so ta yi ba ta wuta kashe shi yanzu ba abin da yake buri in ba ya koma zariya ba kuma Allah ya da zariya tafi karfanka zariya ta tafi karfinka sai dai ka nemi wani gurin amma zariya yadda Allah ya kafa tarihin zariya tarihin zariya tana kan sunnar annabi amma abin da ya so shine jirkita zariya kai ka ji yadda ake magana a zariya kai ka ce shi ke da Zariya gaba daya amma alayan ka je zariyan gaba daya yanki kaɗan ne suke da shi amma da ahalus sunna su ne ke da zariya amma wannan fankamar da suke da garota ta kyale su ne kake tunanin cewa sun ci zariya amma ba abin da suka yi ko kwatan zariya ba su kai ba cikin abin da suke ta da'awa amma yana tama iran karya cewa ai ya riga ya ci najeriya da yaki wannan abin ai ya ya bata ma iran rai cewa ai an riga an yi nasara an ci najeriya da yaki duk mun zama yan shi'a to sai da wannan rikici ta zo a sirri shi to duk kwangilan da suke bashi da kuɗin da suke bashi yanzu a sirri ya to an gano cewa yaudara ya ta yana cin kuɗin su ba abinda ba nasarar da aka yi mu kuma muna nan ba san nasara ba mu ne muka yi nasara a kan shi ba ne nasara a kanmu ba saboda kullum nasarar mu muna kara ceto mutane suna kara fahimta ko ba ku fahimci cewa an karya lagan shi a Najeriya ba kai ba ma an gaya maka ba kai kasa an karya laganta ba ta da kadago a kasar nan da yadda ko social media ka shiga sai in shi ya ana ka sakat whatsapp in ka shiga sai su hana ka sakat amma yanzu fa na rantsi da Allah ba su yin komai sana bari ku jin gaya muku na abu kowane firaka da kuke gani da irin abin da suke domin su ribaci jahilai kun ga kamar yadda na sha faɗa cikin karatu kun ga shi'a suna amfani da soyayya ahal baiti suwa su ribaci jahilai suna amfani da soyayya ahal baiti domin an zo an ce ka so ahal baiti ba za ka ce ba ka so ba to da wannan soyayyan ahal baitin ake tusa masa kiyayyen wa sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam amma mu din ba ma cewa su ahal baiti muna cewa to amma su irin soyayya su da ahlul ba irin soyayyar da asaliya annabi ya bari akai bane haka yan bid'a babban abin da suke jan ragamar jahilai da shi shine son manzo Allah ba wani mutumin kirki da zai ce baya son manzo Allah amma sai su ribaci jahilai su ce a zo a so annabi kaga daga nan sai su riji wa tunanin jahilai amma a hakika ne annabin ake so a haɗa ka da shi ba annabin ba ko a kwanan nan ya bayyana maka irin yaudarar da suke ma al'ummar musulmi yanzu ko kwanan nan kaga an yi maulidi a jihar kano an yi maulidi a jihar zamfara kai ka tambi kuma a rana ɗaya kai baka tambi kanka ba ya aka yi maulidi ya zama guda biyu wanda shehu ɗahira bauchi a nan kano ya yi nasa da shi da jama'a ba maulidin annaba aka yi ba maulidin shehu ibrahim in ya suna manta ku ya haka na faɗa ku da maulidin wa shi ibrahim sannan ai maulidin shi ibrahim ya sa zamfara wanda sarki sunusi na biyu ko shi ya jagoranci wannan maulidin wai hikimar da yasa aka haka wai yawan jama'ar da aka tara yasa ba za su iya taruwa a jiha ɗaya ba dole sai an raba jiha kai a maulidin annaba ka taba ganin an wannan taruwa ba ga taruwar da aka yi ba duk maulidin da aka yi 'yan kwanukan nan da suka wuce ba a yi taron da aka yi a maulidin shehu ibrahim yasu. ba wannan shi nuna maka cewa soyayya da suke ma wani shehunansu ya fi soyayya da suke mawa manzo Allah saboda gashi a taron mu ba mu ga yawan da aka yi a taron maulidin manzon Allah ba har aka raba jaha amma a maulidin shi Ibrahim Anyas yawan mutane ya kai ga ba za a iya yi a jaha ɗaya ba sai an raba jaha kuma wani ya zo ya ce min ƙarya ne wani ya zo ya ce min ƙarya ne saboda abin a fili yake suna alfahari da wannan ba su san suna daɓa ma cikin su wuka ba ne suna alfahari da cewa gasu sun yawa in ka ga yadda suke alfahari da taron ba sa alfahari da taron da suka yi a maulidin manzan Allah mun je mu zuwa maulidin manzan Allah murnan samuwar manzan Allah ne amma ya aka yi kuka kasa taruwa a maulidin annabi yawan ku gaza kaiwa a maulidin annabi kamar yadda ya kai a maulidin shi Ibrahim Iyasu ina neman wannan ansan duniya ta bani wannan ansan ta ma sai ga karti-kartin jahilai kai ka ce mafarki aka yi suke yi wai suna mafarkin yanzu nasarar da sunna ta yi wajen ceto mutanen da aka ribata aka tafi su a tafiya wai yanzu fafarki suke su dawo da mutanen cikin tafiyarsu kana ganin zai yi shi yasa dariya kai suke bani yanzu haka a kara akwai wanda aka ɗauki kwangilansu <laughs> so aikinsu shine su ta cin mutuncin malaman sunna wa'inda suka mutu su ɗauko kasunan su ta cin mutuncin su to amma da ina jin haushi daga baya sai na daina jin haushi na gane cewa su wa'innan din da aka ɗauki kwangilan su su kaɗai ne za su yi kare tafiyar ba wanda za su yi kare tafiyar in ba su ba amma mu fa mi yawan da wallahi in muka ce za mu magana a kansu wallahi sai an daina jin tsuriyar su wannan magana haka take to amma mun kyale su ne saboda kasancewan ba a turo masu hankali ba wawaye aka turo to su kuma dama sun zo ne su sa kashe tafiyar su. to shi sa gwara ma ai shiru a basu su kashe tafiya to ka je ka bi social media da sunan suna ta hayaniya kaza kaza kaza ibnu taymiya kaza sheikh nasiruddin albani kaza waye waye kaza duk wannan hayaniyar ka ba su wata ɗaya zuwa biyu zaka ji shiru abinda suke faɗa ya ƙare dan ba su da abinda za su faɗa akan muke da abinda za mu faɗa akan su to wannan shine abin da yake tafiya yasa a kwanan nan Allah ya kunyauta daga cikin su sun zo za su yi mai shekasa da sunna gyara a larabci da ka su matsalar sun ka zo kana magana sai za ce nan ka ja baki ba daidai ba nan na hau baka gyara daidai ba nan arudi ka ja baiti ba daidai ba waya mutuwa tashi amma dai abin da ka faɗa a hujja ba a isa a ce ba haka bane to wasu daga cikin su su masu da sunna gyara da suka tashi yin gyaran sai Allah ya kananna da kafansu sai ya kunyata su wai kalma ne ya zo faɗi wai liya lahumma. ko to sai suka ce ya ce wai liyukulikallahumma lahumma. to sai suka ce ba haka za ka bara nan ka karya duk duniyar larabci ba liyukulika kaga jahilci na farko kenan kaga wa ya ce musu duk duniyar larabci ba liyukulika akwai daga kalaka yukuliku kaga kalaka ai fili madini yukuliku kaga kaman zabura ne da ɗan tsorata haka to sai ce duk duniyar larabcewa ba kaga faduwa na ɗaya. na biyu suka ce liqulil liqulil lahumma ya kamata ya ci sai suka ce liqulil lahumma ya kamata ya ci sai suka sa ma ɗin don ma. sai suka sake faɗi a wajen kuma da sunan gyara suke yi to kaga wannan wanda yake shingida da wani abin da yake rawa kaga ba sai ka tura abu ba bar shi ko zai fada da kansa <laughs> to kunjatan da Allah ya musu kenan to wai kuma su ne ba aka turo su karewa da su su aka turo su kare sai yasa mutane suna ta turo mana magana malam ba za ku ce komai ba mutanen nan suna nema su kare sunna wallahi ba za su iya ba ai sunanta Allah ce da haka mu mun bar su ne saboda suna jira sai ran da aka turo masu hankali sai a yi da su da kuma masu ilimin cikinsu amma wannan shiriritar ba da mu ba <laughs> ba da mu ba gada a magabarta wannan shine Allah ya kiyaye kawai wannan shine sakon Allah ya kiyaye bari mu ji a gurguje malam sai ci gaba da cewa ah, wato ainihin